محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب وهم حجج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 آه، إن شاء الله أكرمكم الله وانتي تفضلوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأعز المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم صل على محمد سيما مولاتنا صديقة الطاهرة سلام الله عليها شهيدة المظلومة صلوات الله وسلامه عليها بسا آه، وننشري نام الإمام في القرآن نما أنا قدمت دا تعزية الأمة أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم باكيدا a wannan munasaba ta shahadan maulatin zahra salamullahi alaiha babu shakka ita warna uwa ta al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta taimaka ma wannan addini ya ishe ta alfahari da annabi ya mata lakabi da ummi abiha babu shakka tun saida tana karamarta annabi bai san tausayi da ɗali na uwa ba sai wurin saida salamullahi alaiya <clears throat> kamar yadda bai buya ga dukkan musulmi ba sau cewa annabi ya rashi iyayensa yana ɗan yaro karami kamar yadda ya zo cikin tarihi to annabi wurinta ne ya san tausayi ta uwa hanana ta uwa babu shakka abin da ya wakana bayan annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam da abin da aka yi da wannan amanan da annabi ya bar ma al'umma abu ne da yake yana bukatan mu samu lokaci mu yi zance mai yawa kana bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ishi wannan mace alfahari cewa rana, rana ta kiyama dukkan al'umma suna sai bima fihim al'ambiya iwar rasul da annabawa da manzannai kowa yana mai tare a wannan filin nan na arsatul qiyama za ce kowa ya sun kuya me zai faru ce fatima za ta zo mai salamatullahi salamu alai ta wuce da dukkan annabawa kowa zai sunkuya da kansa saboda wannan mace mai za ta zo mai ta wuce ai sai ka san wannan ya zalunci wannan halitta yana da magana a ranar kiyama sabili da haka yana da kyau wannan lokaci da muke ciki al'umma annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani dama ne <coughs> da yake malumma a koma a karanta tarihi a game yi na bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda wannan mace yani maulatina zahra salamullah alaiha ita ce amanan da annabi ya bar ma al'umma amma yanda aka mata da abin da ya wakana bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam abu ne da yake eh, ya wajabta a ga musulmi dukka ya yi tunani a wurin kan rawan da saida ta taka saboda ta bayyanar da gaskiya mutum ya kamata idan kana da hankali ka gane gaskiya ina ji idan muka ce za mu yi zance akan wannan munasaba za mu fita akan maudu'in zancenmu ko da yake tana cikin wannan maudu'i namu da wata munasaba da za ta zo insha Allah za mu yi zance eh, mu faɗaɗa zance a kan sayida salamullahi alaiha na ji bayan haka za mu koma zuwa ga eh, zancenmu na al'imama fil na'am eh, ina ji izan masu kallonmu ba su manta ba a wancan satin mun tuke a wannan sakamakon cewa hakimi wakili ne na allah subhanahu wa ta'ala ba wakilin mutane ba ne idan hakimi ya zama wakilin allah subhanahu wa ta'ala kaga mutane ba su da zance a cikin lamarinsa cewa su zabe sa ko kada su zabe sa saboda ba wakilinsu ba ne wakili ne na Allah subhanahu wa ta'ala akan haka ne muka tuke akan dalilai guda biyu da muka kafa na bukatan mutum zuwa ga mai addini ina ji kafin mu shiga sabon zancen da za mu a yau kamar yadda za mu bayyana za mu yi bahasi kan ababe guda hudu mun so mu kawo zancen da muka yi dinkile baki daya ina ji mu a dalili na farko cewa mutum yana bukata zuwa ga mai addini wa bittali yana bukata zuwa ga annabta yani allah ko masa annabi muka ce wannan duniya ko wannan halitta ko wannan kauni yana da mahalicci yana da ubangiji lamari na biyu shi wannan mahaliccin adili ne kuma gwani ne kuma yana da mai nufi a cikin eh, halittan da ya da aikin da yake aikatawa yani waton halittan mutum da ya yi akan haka muka kafa hujja da wannan aya afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'u cin kuna zato cewa kawai mun halicce ku sagaga gaga hmm? ba wani hadafi ku zo duniya ku wahala ko ku ji dadi kawai idan kun mutu shi kenan ba wani labari mm. ba haka lamarin yake ba akan haka kuma muka kawo zance eh, zance akan ruwayoyi da hadisai da suka tabbatar da wannan haƙiƙa bayan haka muka yi zance cewa mutum yana da abin da yake mai yake banta da shi abu na farko cewa mutum yana da zabe a cikin mai aikin da yake yi dukkan abin da mutum zai aikata Ubangijan Allah ya basa mai zabi wato Allah ya halicci mutum ne ya basa zabi a cikin mai yanayinsa da sha'aninsa bayan haka muka yi zance cewa mutum yana saye ne a mararaban hanya in ya so ya yi hagu ya so me ya yi hmm, dama Ubangijan Allah ya bashi wannan inci Akan eh, kan haka wayansu za ka game sun nemi kusanci da Allah sun samu kusanci da Allah sun kai mai wannan makamin nan na kaba kausaini a adina wani kuma sun yi ta hagu sun nuse a cikin mai azaban Allah da wutan jahannama su ma inda suka zabar makansu kenan sa'annan hakikan mutum ba ka muka zance muka ce hakikan mutum da ruhin mutum ne ba da jikin mutum ba saboda shi idan wani na zata cewa idan aka sa mutum rami shi kenan lamari ya kare to ba haka lamari yake ba sa'annan lamari na hudu muka yi bayanin hakikan alaka tsakanin aiki da sakamakon aiki muka kawo mahanga guda uku nan muka ce wansu suna ga cewa idan mutum ya yi aiki ko ba wata alaka tsakanin aiki da sakamakon mai wannan aiki mm. Sa'annan sa'an nan lamari na biyu cewa a'a akwai alaka tsakanin aiki da sakamakon aikin amma eh, sakamakon yana mai samun jinkiri yani izan mutum ka yi aiki yau bayan wani lokaci za a saka maka sa'an nan muka zo muka kawo zancen nan na kur'ani muka ce a'a kur'ani shi ba haka yake gani kur'ani yana ga da farko akwai alaka sa'an nan kuma alaka tsakanin aiki da mai sakamakon aiki lokacin da mutum ya yi aiki lokacin ake mai saka masa hmm. muka kafa hujja da wannan aya a cikin ayoyin da muka yi zance a kai laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid cewa wannan aya tana bayyanawa cewa mutum dukkan lokacin da ya aikata wani aiki sawa'an aiki ne na alkhairi ko mummunan aiki ne a wannan lokacin ake masa mai sakayya amma me yasa baya ji wannan sakamakon da ake masa Ƙur'ani na ce muna ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara al'an yanzu suke cin wutan me yasa amma mutum bai ji laqad kunta fi ghaflatin min hadha baka shi'uri cewa kana cin wuta saboda mai kana mai cikin rafkana sai sa baka ji haka saboda shi Qur'ani yana tabbatar muna cewa lokacin da mutum ya yi aiki lokacin me ake masa sakamako. ban haka lamari na hudu muka yi bayani eh, lamari da ya danganci kiyama cewa ita kiyama tana da lamari da yake mai take banta da shi muka kawo lamurra eh, ina ji wurin guda biyar awalan da farko cewa kiyama mutum izan kiyama ta yi za ka ga mai aikin da ka aikata sawa'an na alkhairi ne ko na sharri ne za ka gan shi jiki a gabanka ka ga nan duniya ba ka ga sallan da kake yi ba ka ga azumin da kake yi ba ka ga karyan da kake yi ba ka ga mai eh, yi da mutane da kake yi ko ba haka ba amma kiyama duka za ka ga wayannan lamurra mai jiki ne ga su gabanka kana ganin su <clears throat> sa'an nan eh, lamari na biyu shine mai tsari na sakamako a kiyama ƙur'ani eh, shine da hadisai sune ne za su ya bayyana muna wannan lamari hankalin mutum bai yi mai ya rizki wannan lamarin mutum bai ya rizki cewa idan ya ce subhanallah ana gina masa gida a cikin aljanna wannan hankalin mutum ba zai rizki wannan ba mm. sai ruwaya ya maka bayani ko ayoyin ƙur'ani sun muna wannan bayani da alaka da ke kawo muna cewa izan mutum kai wani aiki na alkhairi a cikin nan duniya ranar tashin kiyama in ma a doki aiki da kai na alkhairi a ba wani a doki mai mugayen aiki munayen aiki da yi mai a baka kamar kai da kai da mutum sai a doki mai aikin kirkin da kai a bashi hmm? idan baka da aikin kirki sai a doki laifinsa mai a baka kaga wannan hankalin mutum bi idirakin wannan duka wannan ruwayoyi ne da annabawa su za su muna wannan bayani wannan gaskiya ne sa'an nan a cikin mai dokokin nan mai na kiyama shine dukkan lokacin da mutum mai yayi yake son wani abu ya nufin wani abu sai abin mai ya tabbata akan haka idan mutum kana cikin aljanna dukkan abin da mai ya darso a zuciyanka sai ka gan shi mai a gabanka ya wakana eh, akan haka so dewa muna jin wannan lamari sai musulmi yana zata cewa cikin aljanna ne akwai wannan mai tsarin a cikin wuta ma akwai wannan tsarin yani wanda suke cikin wuta duk lokacin da mutum ya yi tunanin wani mugun abu wani mugun halitta masalan mutum ya zamna ya tunani cewa ga wani halitta shine ba zaki ba shine ba kura ba shine ba dila ba shine ba kaza kawai sai gan shi gabansa a cikin wutan nan na jahannama ubangijan Allah ya kare mu sa'an nan muka yi zance eh, alaka tsakanin eh, duniyan nan na shari'a da duniyan nan mai na takwini shine mai halitta eh, ko da yake wannan tsarin ba bai kebanta mai ga kiyama ba a nan duniya ma akwai wannan tsari kaga hankalin mutum bai riskan cewa akwai alaka tsakanin sallah da yin ruwan sama ko ba haka ba cewa idan aka shiga cikin fari aka yi sallan nan na salatul istisqa ubangijin allah mai zai saukar da mutane zai saukar da ruwa kaga wannan hankalin mutum bai riskan wannan sai annabawa sun muna bayani na'am sakamakon da muka samu akan wannan dalili na farko cewa allah subhanahu wata'ala dukkan wannan abin da ya yi ya yi shi ne domin mutum ya kai zuwa ga mai daɗin kansa mm, yani mutum ya kai mai darajan nan na kamala mutum mai ya fahimci abin da ya same allah subhanahu wata'ala ya halicce sa to tun da yake mutum hankalinsa bai idiraki bai riskan wannan lamurra akan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko muna annabawa salamullahi alaihim ajma'in sabili da me su bayyana muna abin da yake za mu yi ya zama sababin me ɗarin kanmu a rana ta kiyama wannan dalili na farko kenan dalili na biyu da muka kafa eh, a cikin mai eh, bukatan mutum zuwa ga mai addini da annabta Shi ne muka ce mutum ubangijin Allah ya yi sa ya sanya masa hankali da sha'awa sa'an nan lamari na biyu mutum yana son zatinsa kuma yana son mai dukkan abin da yake mai kamala ne na wannan zati nasa sa'an nan lamari na uku mutum yana bukatar wata kamala da yake bata da mai karshe ko ba haka ba lamari na hudu dukkan ku abin da allah ya halicci ya halicci wannan abin ne saboda mutum sannan lamari na biyar cewa mutum ba zai iya amfani da abin da allah ya halitta masa ba sai mai sai ya sa mai wani sakiya a ciki akan haka muka buga misali muka ce kaga su dabbobi idan aka shuka fulawa dabba kawai sai je mai ya ci ɗanyen fulawa haka ko ba haka ba amma mutum ba ka ka ci fulawa haka <laughs> dole sai ka je ka sarrafa shi ka wasu ayyuka sa'an nan ya zama maka mai abinci na'am to izan lamarin ya zama haka cewa abinda Allah ya halitta muna cewa ba mu yi mu amfani da shi kaga lokacin kana bukatan wani ya taimaka maka kenan ko ba haka ba akan haka muka yi zance kan mai zamantakewa ta mutane ka zo nima in zo ina da bukata kana da bukata mu duka me mu biya ma junanmu bukatun babu shakka idan aka ce za zo a zamna a kafa zango an samu sabani ko ba haka ba wannan tabi'a ne na da tun da dai an samu sabani babu shakka muna bukatan abinda mai me zai warware wannan sabani idan ya wakana tsakanin eh, mutane akan haka muka samu mahanga eh, daban-daban mahangan farko suka ce hankalin mutum da kansa ya yi sanya ma mutane hmm, dokoki da mai wayannan dokokin za su kara hakkin mutane akan haka a wannan mahangan suna ga kawai hankalin mutum ya isa ba wani bukatan addini wannan mahangan muka ce sun kashi-kashi biyu ya za a tabbatar da mai dokoki shine muna da shu'iyya muna da demokratiyyar garbiya su shu'iyya suna ce muna shu'iyya su ne masu masu kwaminisanci a ah, su kenan na'am yan kwaminis ba suka ce da karfin tuwo dole a tabbatar da mai dokoki yani izan aka sa doka hmm? ba wani wata wata malam in baka bi dokan ba kawai ka san me da karfi mai za maka in ma ka bi doka ko me doka ta haukanka eh ba wani sassauci a cikin wannan lamarin su dimokuraɗiyyar garbiya suka ce na'am ya yi hankalin mutum mai ko hankulan mutane su kai su shar'anta dokoki kuma su tabbatar da adalci a cikin zamantakewan mutane ya za a yi a wannan suka ce mai a wayar da mutane su san cewa dole ne su bi dokoki dokoki ko da yake mai za ta kare hakinsu ta tabbatar da mai adalci a tsakaninsu eh, sawa'an wannan hanya da za a tabbatar da wannan adalci ko da mai ke na daga mai akhlaki ne amma a nan suka ce ita wannan akhlaki da yake za ta zama mai hakima akan dukkan dokoki da mai ke ke za ta tabbatar da adalci nisbiya ce shine mai mai suke nufi da nisbiya yani yau ya zama gaskiya abu ne da yake mai na da kyau saboda yanayin da muke ciki amma gobe eh gaskiya zama mai sharri hmm. idan kai gaskiya zama sharri to kaga wannan musulunci mai bai karban wannan akan haka mun buga misali mun shafa misali suke cewa wai idan wani zamani ya zama na tausaya ma talakawa wani abu ne da yake mai ana ganin sa abu mai kyau idan ya zo wani zamanin aka ga talakawa kai idan za a ji da su za su kawo mai cikas a cikin gari ko kashe su ma sha a kashe su to kaga musulunci ba zai bai karban wannan tunanin muka ce akwai mahanga ta alhantaka idan mun yi wannan ta'abiri yani mahanga na ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala ko masu wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala suka ce mutum hankalinsa bai kai ya yi kashefin hmm, dokokin nan na adalci ba a cikin zamantakewar mutane mutum hmm. ba zai yi wannan hankalinsa bai kai wurin nan ba sabili da mai sa lamari biyu shi mutum tabi'ansa dukkan lokacin da zai sanya dokoki yana sanya dokoki ne da mai za ta kare hakkinsa wannan haka ne ko ba haka kare mishi manufansa manufansa kawai dokokin da za ta kare mai manufansa sai sa za ka ga yau dukkan eh, kasashen da suke cewa susan kasashen turai suke cewa hakkin bil'adam ba hakkin bil'adama dukkan abin da za su kawo su sanya karshe me saboda ya kare me manufansu ne mm. kawai wannan gaskiya ne eh kawai ku kuna ganin cewa an daga wata taki wannan za a kara hakan bilada a manufansu mai suke abin nan mm, sai sa dukkan wannan ya ce shi yana da wani ra'ayi daban ban da ra'ayinsu in dai ka ce kai kana da ra'ayi ni ma ina da ra'ayi izan ni na kawo ra'ayi na me yasa suke hushi kaga ba gaskiya mm, ba ne saboda ni ra'ayina la Allah abin abinda su suke nufa ba zai tabbata ba saboda shi dole me ni in bar ra'ayina in na kuma ce a'a a ce to gari da wa hmm. kaga ba eh, kare hakkin bil'adama ake yi ba fil haƙiƙa na farko in muka ce hankalin mutum <clears throat> zai yi idrakin wannan to akwai abin da zai hana shi tabbatar da wannan adalci akan haka muna ga kawai wanda za su yi su tabbatar da adalci a cikin zamantakewar mutane su ne mai ma'asumai annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan dokokin in ya nuna musu cewa ga yadda za tafiyar da lamurra na zamantakewa hmm. bayan haka muka yi zance akan mai manufan annabawa ubangijin Allah ya da su da farko abinda annabawa suke nufa Shi ne mai su yi kiran mutane zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala sa'an nan su tabbatar su sayar da mai adalcin nan a cikin zamantakewan mutane amma tambayan da aka yi nan shi ne menene asali shin kiran mutane zuwa ga kadaita Allah shi ne asali ko tabbatar da sayar da adalci wani suka ce a'a sayar da adalci shi ne mai asali shi kira zuwa ga kadaita Allah wani abu ne da yake reshe muka ce wannan tunani kenan na yan zaman duniya hmm. saboda ba su tunani cewa mai akwai kiyama ba su tunani mai yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum su tunanin su kenan wani suka ce a'a Allah ko manufan annabawa shine wayannan ababen guda biyu kira zuwa ga ta Allah sa'an nan mai tabbatar da adalci muka ce wannan abu ba zai yi ba ne saboda mutum ba abu ne da yake mai zai yi ba sabili da me yasa mutum duk lokacin da za ka yi aiki na kirki hmm? kana nufin Allah ya ne yani hadafi daya <coughs> shine mai Allah subhanahu wa ta'ala ka niyya mai kan abu biyu mm, ba zai yi ba saboda shi wannan Eh, mahangan ba abin da yake za mu yadda da wannan mahangan ba sannan mahanga na uku muka ce allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annaba ne saboda mai wannan ababen guda biyu amma tauhidi shine asali ita tabbatar da mai adalci wasila ce hanya ce zuwa ga mai mutum ya kai zuwa ga mai manufan da ya sa allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi na'am sabili da izan ba adalci a ban kasa za ka samu wayansu suna da arziki ba su da haƙƙin da allah ya dora a kansu to kaga eh, talauci zai mamaye al'umma ko ba haka ba yau aka ka duba so dewa a kasashe za samu mutum ɗaya dukiyansa abinda da yake mai yake da shi zai ciyar da al'umma a gari kamar kano ba gwamna ba ne mutum ɗaya kawai a cikin mutanen gari zai ciyar da su ya duba 'ya'yansu su je su yana da wannan dukiya zai gina makarantu amma da yake wannan mutumin ba mutumin allah ba ne la'alla ka gan shi yana sallah amma bai san abin da ya sa ubangijin Allah ya sa wannan dukiyar hannunsa ba sai wargi yana wasanni a cikin duniya rana ya mai sai ya fadi ya mutu wannan dukiyan su koma wurin magada ka fahimce ni ko akan haka annabawa ko tabbatar da adalci a cikin zamantakewar mutane a zangon mutane shi zai taimaka ma mutane zuwa ga mai bin Allah subhanahu wa ta'ala amma izan. talauci wa mutane kama zururu me zai faru shi sata aikin banza sai sa amir laya, alai yake cewa kadal faqr an yakuna kufra? yani wannan talauci ya kai mai zama kawurci yani saboda me zai zama sababi me a wayansu lalaci da kake gani a cikin mai zangwanan mutane hmm. talauci yake kawo wayannan lamurra na'am saboda shi wannan dalili na biyu kenan akan haka muka ce izan dai ya zama na cewa babu shakka an samu sabani eh, a cikin zamantakewar mutane babu shakka muna bukatan hukunci ko ba haka ba wannan zai tabbatar da hukunci ya tabbatar da adalci akan haka Allah mai ya aiko annabawa ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nas bil qist yani Allah ya kawo manzannai dubo da mutane mai su tabbatar su tashi da mai adalci a cikin mai zamantakewansu tambaya a ayoyin da muka karanta a wancan saduwa da muka yi ya tabbata cewa dukkan hakimi ya kamata ya zama wakili ne na Allah subhanahu wa ta'ala muka kawo ayoyi da yawa مثلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يعني Allah ke sanya mai hakimi. Hakimi wakili ne na Allah subhanahu wa ta'ala sabili da muka ce abin da ya sa muka wannan zance muka ce mutum baka da iko a kan kanka to kana da iko kan wani Wannan ke da iko kan mutane shine wannan ya halicci mutane amma kai da kanka mutum baka da inci kana zamne ka ce me zaka fidda idonka ko zaka doki mai wuka ka yanka hannunka baka da wannan inci to kana da inci ka zabi wani wani ya zama mai hakimi kan mutane baka da wannan inci akan haka qur'ani yana muna na muna muna cewa hakimi wakilin Allah ne ba wakilin mutane ba ne. Akan haka mutane ba su da inci su zabe shi ko kada su zabe shi. Ba su da sha'ani cikin wannan, wannan sha'ani ne na Allah. Muka tabbatar cewa dukkan manzannai ubangijin allah ya hore su su yi hukunci akan haka muka tabbatar cewa shi hakimi ko hukunci ko hukuma reshe ne daga mai manzanci yani dukkan annabi hakimi ne ko da yake wayansu an abin ga eh, inna annabawa suke hukunci ya bambanta wani annabi da allah wani dan karamin ƙauye ne shine hakimi wurin na'am Izan mutane suka yadda wannan annabi ya zama hakimi a cikinsu to sun rabanta amma suka ce ba su so suka sa fasikai suka zama mai shagabanni mm. su za su mai wahala mm, amma wannan ba isawa cewa shi annabin ba hakimi ba ne saboda nan ba lamarin mutane ba ne in sun zabe shi ko ba su zabe shi ba lamari ne na Allah subhanahu wa ta'ala in ya dora shi mutane suka ji to za su rabanta in suka ce a'a su ba su son wannan Allah ya dora sai su wannan mai ransu yake so to babu shakka me za su ga abin da ba su so mhm. akan haka idan muka koma kamar yadda za mu zo mu yi zance bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da ake ce muna an zabi wani an zabi wani yani mutane ba su da shishige a cikin wannan lamarin zabin wanda zai zamna a matsayin annabi ba ma zance ne na annabin ba balle su sauran mutane shi annabin da kansa bai da inci ya ce wani kai ka zama mai khalifa na sai dai wannan Allah ya ce mai ka ce wani da zai zama wakilin Allah ne yana bukatan wakilin Allah ne Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya nada shi da kansa kuma ya karbi directives ya karbi umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala ka fahimce ka aka lamarin yake sabili da haka eh, wannan hakimin kamar da zamu zo mu yi zance ya kamata ya zama malami yani ba wata matsala da za a kawo masa ya ce ban sani ba hmm. saboda me shi khalifa ne na Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya san dukkan komi da me zai zama mai sababin me dadin kan mutum hmm. rabantan mutum ran tashin kiyama kamar yadda muka yi zance abin da sa Allah ya halicci mutane kenan saboda mai su kai zuwa ga kamalan da yasa Allah ya halicce su to shi wannan khalifa ya kamata dukkan tambayan da za ka mai hmm? da zai kai ka zuwa ga kamala ya baka jawabi amma khalifa ko wakili ko hakimi da zaka zo ka mai tambaya ce maka ban sani ba kaga wannan ba zai zama khalifan Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan zance da muka yi kenan eh, a satin yau sati na bakwai kenan zancen da muka yi zuwa wancan sati shi muka gaba da shinga zancen da za mu yi daga yau bayan mun kare wannan fasali na farko da muka yi zance akan muka kawo dalilai guda biyu akan bukatan mutum zuwa ga mai addini natijan da ko sakamakon da muka samu shine cewa dukkan abin da muka yi zance a kai zamantakewan mutane kuma cikin wannan zamantakewa ne za su kai zuwa ga kamalansu to an samu sabani to dole akwai hakimi da zai hukunci a tsakaninsu zai warware sabanin da zai wakana a cikin su shi wannan hakimin wakili ne na allah ba wakili ne na mutane ba